Ina san cewa za ki je ki ɗore girki ko? To kawai ki haƙura yadda kika je kika ciko cikinki a waje, ni ma haka na je restaurant na cika cikina. Kai Mustapha me kake nufi da ni? Me nake nufi da ke? Ina kika ce mu za je? To ni ina na je in ba gidan anti ba gidan anti na je. Gidan anti? Shine na je gidan antin ba kenan? Au, na manta sai da na biya gidan gogo. Sannan sai na je gidan anti in baka yadda ba ma sai ka kira ta gaji. Haka muka yi da ke cewa za ki je gidan gogo. Kuma a gidan gogon kika je kika shanta ke har karfe shida kika kai wannan lokacin karfe shida ba ki dawo. To ni wai ina na je ban da gidan ina da gidan gogo. wai ko ga ka ni a wani waje ne kinga ni ba ba na duba ba na tsafi amma jikina ya gaya min cewa kina da fata a cikin wani al'amarin amma ki sani komai daren dadewa akwai ranar kin dillanci ranar da duhu zai yayi haske bai bai Allah sa mu hasken alkhairi idan hasken kika shuka ba to ni da Allah ya sani kuma yana nan ina jinki ra'is gaskiya gayan nan fa ya matsa min da yawa wallahi ya fara sami ido ya kamata mu canja wurin haduwa haba zobe ke ma in banda abinki ke kin san babu wani abu da ya isa raba da ke a rayuwa sai mutuwa ina son ki yadda kika san yadda uwa take son ɗanta kuma in banda abinki ni babu wani wanda ya isa raba da ke babu wani abin da ya isa raba da ke a rayuwata ni babu shi ra'is kenan duk na san da haka ni fa mata aure ce ya kamata mu rinka sara muna duban bakin gatar yanzu duk ranar da asirinmu ya tunu ina zan sa kaina kenan ke ma in ban da abinki ya za ki bari asirinmu ya tunu ai dole ne yanzu duk abin da zamu da ke a rayuwa a duniya dole ne ki canja taku saboda mijinki kuma nan gun da muka saba gamuwa sai mu canjo wajen gamuwa sai mu canjo joyin din da zamu koma hotel din zamzam maka saba zuwa in kina ga za a gane mu sai mu canja hotels ga nan da yawa kuma ke ma in banda abinki duk lokacin da zaki fito ba kawai sai ki dinga duba kar ki zo da sai ki dinga kwana-kwana ki ba saja ki ga ta za zaki kauce ta inda babu wani abu da zai zo saboda ni na farko bai san ni ba bai san waye ni ba dole ta jikinki ne zai iya sani na ta wuraren da muke zuwa ko ka wani abu in ba haka ba ni babu wani abu da ya shiga tsakanin bare ko ya gane ni ko ya sani shikenan ra'is kada ka damu ni fa mace ce na san da irin tugu da makircin da zan yi insha Allah ba zai gano na fara da Allah Mustapha takura min yake kin ga duk inda na fitan ga miki hankali na a tashe yake kafin na dawo gida sai na dawo gida na ga bai ce kala ba bai ce ofin ban gaya miki sai ji hankali na ya kwanta hmm. umaira kenan ke wallahi karamar kwaruwa ce ni da kin san irin tashin hankalin da nake fuskanta da kalubalen da nake ciki da kin san naki wasa ne ni fa abokansa ne suke ɗauko gulma da munafunci suke zuwa suke faɗa mishi to amma kin ga da yake na iya takuna babu yanda za a yi a kama ni da laifi shi yasa ko kaɗan ma ni ban wani damu da wannan abun ba hmm. haka ne zobe amma ki sani fa masu iya magana suna cewa rana dubu ta barawo rana tak ta mai kaya kin ga hmm, ni fa ina gudun bacin rana hmm. To shi kenan, yanzu sai ki haƙura da samun kuɗin da kika fara. Ke da bakin ki fa kike ce min kin tura da kuɗi ƙauye an siya miki katuwar gona ko kin manta? Sannan kuma kin ce kin ba da kuɗi an siya miki dabbobi a ƙauye ana kiwo. kuma duk da can ai ba ki da irin wa'annan abubuwa tun da kuke da shi me ya taɓa tsinana miki a'a wallahi babu abin da ya tsinana min kin ga auren nan da muke yi zamantakewa auren mu man ga miki ba daɗi ne da shi ba sannan ga miki ba wani 'ya'ya ne da mu ba to kin ga kuwa ko mutuwaye gidan nan ba za ki taɓa cinye shi a tumanin ki ba tunda yana da uwarsa da ubansa a duniya gara ki san yadda kika yi ki nemi na kanki tun kafin ki tsofe dama ta wuce ki haka ne gaskiya ne kawata kin yi gaskiya shi yasa ina son ki domin kina da hangen nisa ina jin daɗin zama da ke ai yanzu komai ɗan lissafi ne ƙawata tarawa da kwashewa kalkuleta <laughs> za mu tara girkin abincin biki kasan duk wanda ya girkin abincin gidan biki ai dole ya gaji wai daga baki ɗaya rayuwar ki ta canja na rasa me yasa rayuwar ki ta canja haka ban gane rayuwata ta canza ba akwai abin da na yi maka ne wai ki tsaya ki tunani mana lokacin da na auro ki kina amarya ba haka kike ba sweetheart sweetheart hmm. tashi ayo Allah baccin ne haka kaga da yanzu dai ka tashi daga baccin nan gashi na sa maka ruwa ban aiki ruwa mai dumi duk abin da kake bukata na daga na sa maka a toilet sannan kuma na gama mana kayan karin kamallon tashi ai wallahi yanzu da ke ganin baccin nan ne ma gaba ɗaya bai ishe ni ba kamar ma ni kan je aikin nan me yasa a baki duba ki ga da yake mana kin tashi da safe kin shirya mana breakfast kin kai ruwan wanka yadda kike ririta na cikin gidan kamar wani jariri <laughs> to ai duk abubuwan da nake maka ai a cikin ibadan aure ne nake duk mace ta gari tana so ta kyautata wa mijinta ta yi masa biyayya ta yi masa duk abubuwan da yake so abin da ka ce shi zan yi abin da ka ce in bari shi zan bari kuma na yi maka alkawari in Allah da ba zan saba maka ba har zaman rayuwa to na ji daɗin wani abin na gode sosai Allah ya miki albarka to amin na gode mu dakata da ka tamar washin tambaye ki wai ke wai ke baki gajiya da yin abu guda ɗaya ne na ji yau kin ga watan mu uku kenan da aure amma kullum a cikin gidan nan baki da aiki daga goge-goge share-share girki menene tun da nake ne ban taba jin kin ce mun zaki fita unguwa wannan abin baya damun ki ai wallahi ina jin daɗin zaman gidan nan nawa kuma sweetheart ai gidan miji shine benin da mata za ta fara takawa zuwa shiga aljanna kuma an ce mace mai leƙe ko kuma mai fita ba da izinin mijinta ba to idan ba ta yi hankali ba shi zai jawo ta zuwa wuta haka ne wallahi wato gaskiya da a ce mazaje sun samu mata irinki wallahi da sun more haka ne ai ina jin daɗin zamana ni kaɗai idan ba ka nan har addu'a nake ubangiji allah kar ya kamo wata ƙawanda za ta ɗaga mu hankali a cikin gida ah, to in banda abinki sweetheart aiki kanki da kike nan a zaune shi dan tsoron ke ke ji domin ko da yaushe na ganki a cikin karatun alkur'ani kike kin ga kina karatun alkur'ani ayoyi masu karfi da ke karanta ko wallahi ce dan dangin sa wallahi ba su kusance ki ba <laughs> ta ubangiji Allah ya mana ka tangan tsare da su amin amin ta yanzu da sweetheart ya kamata me za ka ci yanzu yanzu dai a ba bani ruwa mai sanyi in sha tukunna gaskiya ne rayuwata ta canza rayuwata ta da da ta yanzu daban ne amma kai ne silar canza ta domin ba ka ba ni kulawar da ta dace da ni wace irin kulawa kike so na baki alhalin ban toye miki duk wani hakkin ki na aure ba a ganin ka ba haka ne ba rasa ci ba rasa sha ba amma kuma ba na jin daɗin zaman gidan nan saboda ba na samun wayansu abubuwa na jin daɗin rayuwa hatta ma zamantakewa ta aure idan kana son ka ga canji to dole kai mai ya kamata Allah wallahi sai ka yi da gaske za ka iya kama zubi da hankali to wai ma ni abin da nake so in tambaye ka eh. da ka bi ta din wai ina kaga ta shiga yawwa da na bi ta ta tafi kwatsam sai na dan tsaya akan wani loko ina kallanta sai ta fada gidan wani malam mai carbi nan wajen gangare gidan wani malam mai carbi da na tashi sai na tsaya a baya sai na zurfafa bincike na akan gidan shin me ma ake a gidan na san dai gidan gidan malami ne amma me ake yi sai aka tabbatar min da cewa matar gidan ce take koyar da matan aure karatu don haka sai na zama relax sai na tumaran gari in tabbatar da haka to har bayan awa ɗaya zuwa biyu uku sannan sai ta fito sai suka fara fitowa suka fara fitowa to sai na sauri ni kuma sai na ɓace sai na bar wajen to abin da nake so da kai ni ma na san wannan gidan tabbas gidan malami ne kuma matarsa tana koyar da matan aure amma ba ka tunanin cewa ta fahimci kana biye da ita shi yasa kawai ta shiga wannan gidan domin ta bagarar da kai Bari ba zai iya yin kama da mutum saboda ni abin ya daure min kai dan bayan ta dawo gida ina tare da ita na an shi jakarta na zazzage gaba ki ɗaya babu abin da yake ciki daga kayan man shafawa sai jan baki sai mai sai hoda sai ɗan turare sai irin shawa ɗin nan ka gane sai naira ɗari biyu ban ga ahalari kwaya ɗaya ko wani littafi zai tabbatar mu da cewa makaranta ta je ba zubi intelligent mace ce tana da basira ni abin da yasa ba na son dinga wa wasu maganganun saboda magana ce ta aure shi aure an fi so ka gyara shi no gaskiya ai kake gaya mun abokina ai ba laifi bane ai gaskiya ce ai gaskiya ce ni bana bana bana a san sandanka gaskiya kike ga mu so da haka dai sai ka san abin da zaka yi akai Allah dai ya tabbatar da abin da ba za mu fasa bi ba zan fasa bibiya ta ba idan kere na yau zabo na yau wata ran za a haɗe kap dole kuma ramin ƙarya ƙwararre ne gaskiya ne dole wata ran sai ka kama mutum to Allah ya zaba abin da ya faɗi ni zan wuce sannu kwaji sannu Da Allah idan kika gama wanke-wanke. Da Allah ki shiga ɗakin Mustapha ki ki share shi ki wanke masa toilet ina so in ga ɗakin nan tsaf-tsaf. Au, neman ilimin ma laifi ne? Karatu ne ake yin shi na awa ɗaya jal, shi ne kuma abin magana a kai? Ya aka yi ma idan zargina kake ka fito fili ka gaya min gaskiya menene a ranka ni ba na zargin ki ai ba kyau mutum ya zinga zargin matarsa a zargin ki nake ba abin ne da ya bani mamaki ni ba na son irin wannan tambayan eh, ba kyau ba ko addinin musulunci Allah na Umaira na'am wai kin san mazan yanzu da shegen kokkofi suke wai har ya fara sawa ana bin jakata ana dubawa yana sawa ana bi na duk inda zan je ke kin san kuwa abu matsalar tamun gaya miki anko ne kin ga abin da mustapha yake kin ga binciken da mustapha yake mun? idan na samu kuɗi a ina na samu idan na canza abu a ina na samu kuɗi na siya to ai kuwa sun gamu da matan zamani domin karon bana shi ke maganin zoman bana kuma duk sa su da bakin su, wallahi ba za su taɓa kama mu da wannan laifin ba Ki sani fa, ba su fi mu iya taku ba da ƙulla tumbu. A'a zubi. Kin ga duk mutumin da yake da gaskiya to wallahi wata rana Allah zai ba shi nasara a kanka asirin ka zai tuni ni fa in gaya miki gwara ma mu tuba wallahi tun wuri mu daina wa'annan abubuwa <laughs> haba Humaira har yaushe kika fara harkan nan me kika samu a cikin ta to bari ki ji in gaya miki ko ni nan da na mallaki gidaje uku ban fara tunanin na aji harkan nan ba so nake na tara kuɗaɗe masu nauyin gaske wanda nan gaba ko aure na ne ya mutu zan iya fara international business oh Allahu akbar dan adam da shegin buri yake ke yanzu har kin fara tunanin zaki international business eh? Hmm, to ki jin gaya miki zubi ni wallahi tallahi gaya miki ni kwanan nan zan ajiye mukamai na in tuba dan wallahi dan adam bai san lokacin da zai mutu ba yanzu in muka mutu a cikin wannan harkan ina kike tunanin za mu je ai gwara mu tuba tun wuri tun kafin lokaci ya kure mana ashe duk hure miki kunnan da ne na banza ne ban sani ba anya ko mustapha bai fara dura miki rubutu kina sha ba oh. ni babu wani rubutun da yake bani ni kawai zuciyata dan shi ne da ita ke kuwa taki ta riga ta bushe kakau <laughs> sai ki fara da ganin bugun abuja da daloli tukunna ko bugun amerika zan gani ni zuciyata ta riga ta karya ga miki tuba zan yi ta stop kin san me ni wallahi wannan gim din nan man gaya miki idan na buga ta karshen game dina kenan na riga na samu kuɗi na kuma na tuba haka dai kika ce ai su kuɗi daga sanda ka fara samun su sannan suke ma zaki a ciki kawai dai ki je sai mun haɗu ni dan ina jiran ki baki da matsala to shikenan sai na kira ki a waya yau السلام عليكم Wai wai wai wai. السلام عليكم يا هبور والله na san دادي daɗe. Ke? Na? Wace ƙauke sai ta zo kofta ki da ke daga cikin gidan nan? Wallahi Amina ta fa 'yar makwabta. Ta raka ni gidan mai adashin jin karɓa kuɗi na. Wallahi da muka je ma bata nan sai da na ta zama na ta zama bata zo ba. Da ta zama ta ce mu wai ai kuɗin ba gama hada shi ba wai sai jibi ko gata. Baby. To, sweetheart, har ka shirya? Na shirya. Amma dai ina fata dai ba za ki fita ba ko? A'a, ba inda zani. Kai ma ina fatan ba za ka daɗe ba ko? Za ka dawo gida. A ba zan daɗe ba ba zan wuce magariba zuwa sallar isha ba. To Allah ya Da Allah in za ka taho ka taho min da kuturwa ta kan titi yau wallahi kwaɗayi nake ji ina so in yi brush. Ki? Ki ko? na fuskanci fatan lokacin da kika fara yin adashin nan fa kin koyi kwaɗayi to yanzu dai dai kin gaba da kuɗi tun da wata ya nisa to shikenan ba damuwa sai sai na dawo to Allah ya kiyaye hanya a dawo lafiya ce maka ka yi ni ka ajiye ni mai gadi ne a cikin gidan ai kana tafiya ina banka da gas Allah ya ba ni da kuɗin kaza to ni na fi ƙarfin kaza guda ɗaya Mm-hmm. lafiya ina gida wallahi. Sai dai ka bani kamar awa ɗaya sabida ina wani ɗan aiki ne. Idan na gama tukunna zan fito. A'a ba su da wani yawa. <laughs> To na minti talatin din bara na yi sauri na gama. A ba damuwa a cikin minti talatin insha Allah zan kammala. to sai na zo aha okay wadan zuba miki lemu mai sanyi ki fara sha tukunna na sakin ɗigo rana da rana kam garin ba sosai ba amma kike da mota mai AC mm. ni kam ina yar aikin ki yau na ga ban ga zirga zirgar ta a nan gidan ba wallahi na aike ta kasuwa ta yi min cefane yau ina da special girki na san ke maza ki jira ki ci ko ni ban gane ba ke ai ba zan iya jiran wannan girkin naki ba saboda yau ina da appointment mai karfi to Tayya ƙawata, ki ce yau babban kifi kika kamo. Ƙwarai kuwa, zauna kallon ruwa kwaɗo ya miki ƙafa. Mara nuna miki abin da aka tura mu akan tsina. Kada mu gani. <gasps> Wannan kuma waye ya baki wannan kuɗin zubi? Wannan ra'is ɗin ne. Eh. Don wannan ma kaɗan ne daga ciki. To. Idan aka haɗu zai cika min sauran ne ai nake ta cewa zan haɗa ki da abokinsa kuma na san idan na haɗa ki da abokin shi ma shi har mota ma zai iya siya miki rufa ki saya ne ai in gaya miki sai da ai mun asirrance a tura min ta account Mustapha ya ganni da kuɗin nan ba sai ya kashe ni ba mursar lahira kin san dai adashin nan da nake masa ƙarya kin san adashi da ba za a bani dubu ɗari biyar ba ko kuma fiye da haka Ado shawara dai tare ya gani shiga rijiya idan kin ga zaki iya wannan harkar sai mu waya da ke zuwa jibi gaskiya ina son buga harkar nan amma fakar in ce in buga bom ya tashi da ni ki da Allah gafara can dan baki taba yin harkar bane kike ta faduwar gaba amma da kin yi sau daya na san zaki so ki ƙara to dubu ɗari biyar ni dai zan wuce sai na ji ki ji ba ki tsaki abinci ba ko da karatu wannan abin karya ya kubce <laughs> ɗari biyar ɗari biyar ni sauri nake yi zan je gadin saboda raisi yana can yana jira to to yanzu da Allah tsaya tsaya tsaya ki bani bayani ya zancen sabon alhaji na ya ku kai da shi kwarai kuwa mun yi magana da shi ya ce min zai tura miki miliyan uku ta cikin akawunt ɗinki amma fa kwana za a ga wata miliyan uku kai ai an gama tawa an gaya miki gobe da safe garan nan waya na fita An gaya miki zan kira ki a waya sai mu haɗu inda muka saba haɗuwa kwana mai sauki Bila uku wasa ne? Ya tabbata ruwa baya tsami banza. Tun na ji abin kuka faɗa. Ke, ke, ke. Zubi Allah ya tsine miki albarka. Ubangiji Allah ya tarwatsa ki ya tona miki asirinki. ke kuma da ke cewa da ni gara ne ni na yadda tabbas ni gara ne saboda na zauna da karuwa a cikin gidana ban sani ba zuwa zaki yanzu ki haɗa kayanki ki tafi guest house din alhajin ba sai gari ya waye ba amma ki sani cewa daga yau zamana ni da ke a cikin gidan nan ya kare na suke ki saki kuma ki sani sai mun yi shari'a da ke a gaban alkali sai mun yi shari'a da ke ke kuma ina zaman zamana a cikin gidana da mata ta lafiya ki zo ka tarwatsa min farin ciki da ni da iyali na a cikin gidan nan to wallahi barki jin ga miki ke ma ban ga amfanin ki ba gaba ɗayan ki a turan bar min gidan nan na wai me faru ne wallahi in gaya maka gidan umaira na je na zauna ina hada mata babban rons da wani babban alhaji kawai mutumin nan ya zo ya dinga lodata banda na kwace da kyar wallahi da na san sai ya ji min ciwo shine da hankali na ya tashi wallahi a dariya ma kake mu to ke banda abinki sai me sai me dan ya zo ya kama ku karkari bai sake ta kuma matan nan ma fa in ya sake ta wajen mu za ta dawo kuma in ta danan gun ba wai wani abin za a yi ba dorawa fa za a yi da kafa inda aka tsaya fa <laughs> Ra'is kenan wato babu namun nadama ma a tare da mu. Ni fa abin nan gaskiya ya fara bani tsoro. Ya kamata mu ritaya a cikin al'amuran nan fa. Ke ke da Allah kake ne muke kake da Allah mu yi Ai ba yanda zai hankali Ba zai hankali ta me zaki ce ba abin da zaki ce mun munafuka annamimiya algunguma maci amana Allah ya yato na asirinki Allah ya kama ki kin zaci duk abin da kike yi ban sani ba to dama ina ɓoyewa saboda wasu dalilai abokina gashi duk ba abin da baya gaya min na ƙi da yau gashi Allah ya tabbatar da gaskiyar al'amari dama na ce duk daren dadewa duk nisan jifa wata ran sai ya faɗo kasa yau gashi Allah ya tona asirinki asirinki ya bayyana mace amana mai yaudariya duk kyautata da namiki na baki ci na baki sutura na baki wajen kwana mai kyau na kyautata miki amma duk ba shiga wannan ba sai kin zo kin ha'ince ni kin cuce ni Allah ya isa tsakanin da ki kuma wallahi ban taba zaton zubi ke zaki min haka ba me Allah ya hane ni ya hane ni da shi wanda ban miki ba ko kuma a'a ne mummuna ne ko ban da karfin da zan miki wani abu na rayuwa a'a bariki tika sa a gaban ki to shikenan abin da kika yi in daidai ne Allah na ganin ki in kuma ba daidai bane ke da Allah zaki gani ki sani wannan rayuwar da kika dauko dama na gaya miki ba za ta zama alheri ba duk rantsi wata rana za ki gane kurin ki za ki zo hannu to yau gashi ta tabbata duk gurin da kike kin zo kin zo da wani katon banza katon wofi wanda ba mijinki ba yana busa miki sigari wannan ba abun kunya bane wannan wulakanci ne ki wulakanta ni ki wulakanta zuri'ata da rayuwata to alhamdulillah daga yau ki sani daga yau ni a matsayina na wanda nake aurenki na sake ki ka sake ni na sake ki Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ba ni kika cuta ba kanki kika cuta kuma kika sani da kanan ba za ki koma gidana ba. Wallahi station zamu kushe da ke. Hukunci hukuma ita san hukuncin za ta dauka kanki. Wannan abokina ne. Ranka da ya kamata ka gabatar da kanka a gaban aujensu don ya san waye kai. Sunana Inspector Sadiq. Yawwa. Saboda haka kai na suke ki kai kuma a matsayinka na mayaudari mahayinci wanda Allah ubangiji ya baka kamala da girma wanda zaka iya zuwa ka nemi naka na kanka ka auri matar da ka ga dama ka zo ta a gidanta baka yi haka ba ka zo kana bibiyan matan wasu to yau ka sani ni ba zan haƙura ba sai hukunci ya ya tabbata tsakanina da kai idan ni ne mai wannan aikin mu da kwantar da hankalinka a matsayin mu na hukuma dole ne zan kama kan tafi da kai gaskiya ne kai ka aje rubuta statement akan ka daga nan akai ka kotu hukunci da ya kama akan ka a yanke maka ai ranka ya daɗe wannan ba su ma za a yi ba kuma ta